يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 wanda ya nuna mana wannan rana ce yau talata muna sha tara ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wacce ce dai da yau takwas takwas ga watan takwas miladiya a bakwai ne to bakwai ko bakwai ga watan takwas miladiya dubu biyu da sha biyu muna cikin suratu suri wanda jiya muka tsaya a kan aya ta ashirin a yau za mu tsora kan aya ta ashirin da ɗaya da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون نعم الله مدوكتية والذين آمنوا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان waɗannan da suka yi imani kuma zuriyar su suka bi su suma da yin imani ɗin ma'ana kuma suka yi imani na su wannan na iyayen alhakana wato alhakana bihin hun waɗancan muminan na farko za mu rustan masu da zuriyar nan tasu wanda suka yi imani su zama tare da su gobe kiyama a gidan aljanna وما ألت يدهم من عملهم من شيء مزام كوي مس كومي أدقى أي قرسو كل امرئ بما كسب رهين kowane mutum game da abin ya aikata rahinun abin tambaya ne shi zai ɗau gabarar abin da ya kuma shi za a bincika wa amradinahum bi fakihatin su aljanna dai da ake ta magana a kan su sune inda wato almuttaqina abin da za a yi musu cikin aljanna wa'amdadinahun da faki haƙin za mu rika ƙara masu wato kayan marmari lokaci bayan lokaci gwargwadon bukata so wa lahanin hakanan da nama shi ma min ma ta huna gwargwadon abin da suke bukata kuma kuma ta ba kayan da ake ta magana sakamako na almutukina sun daga na aka ɗauko magana ba ta ƙare ba da muka tsaya إن المتقين في جنات ونعيم فاكدين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين shine muka tsora a yau ko wato ainihin daga cikin ni'imar da za a yi wasu 'yan aljannan nan masu takawa Allah ya ce wallazi da amanu waɗannan da suka yi imani dai har Allah ya azurta su imanin su ya kai su aljanna wato wata ba'arhum zuriyatuhum haka nan zuriyar su suka bi bayan su bi imani jin imani da suka zama sun yi imani su waɗancan mumine su shiga aljanna to zuriyar su ma su ma sun bi bayan su wajen tabbatar da imani da Allah imani da dukkan arkan imani da kuma aiki na masu imani kuma sun yi amma matsayinsu a aljannan ba zai zama ɗaya ba na kiyaye da kiyaye na zuriya ɗin aljannar ƴaƴan ta fi ta zuriyar girma ta fi daraja ta fi matsayi don a ƙara ma waɗancan wani jin daɗi sai a ɗaga waɗannan su da suka yi imani su ma sai a ɗaga musu matsayi a kai sorin 'ya'yansu don su zauna a tsaye wani jin daɗi da ƙarin jin daɗi kuna ganewa ma'anar aya kai zuriya kalmar zuriya ana itilaki galibi ana nufin ƴaƴa da jikoki wanda suke kasa da mutum su ake kira zuriyar shi ba cika haɗa hadda wanda suke sama da shi mahaifin kakanni abin da ya sama ba na ƙasa su ke ce mutum zuriyar wani an gane da kyau amma wasu malaman suna cewa har da iyaye da kakanni duka suna iya shiga cikin ma'anar zuriya ana kun gane da kyau domin magana ne na ɗaga darajar da kai ƙara maka halala kan falalar da Allah ya baka Allah ya baka aljanna sannan kuma ga wasu cikin zuriyar ka su ma za a san su aljanna amma ta su ba su ce wannan matsayi ba da mahaifansa da kakanninka su ba za su sami matsi ko ba su sami matsayin irin naka ba to dan a yi ta maka kai wanda ci da wannan matsayin su ma a kawo su a haɗa su da kai an gane da kyau to amma a wurin kuka duba sai da aka yi magana imani su ma suna da kimani, shi yasa sai Allah ce wata ba'arhum zurriyatu hubbi imani zurriyatu su duk bayan su su ma wato ainihin da imani da su ma suka yi kenan an gane da kyau da shi malam ya fi da ma ma'anar zuriya din ya kawo yake cewa ba wai wato ainihin da aka ce da ibrahim bin mawda'aini kun san zuriya aka ce da wannan ta da za mu ji ba ce zuriya nufin himma بس أنا نفع الصغار والكبار وسواء أكانوا من النسب أم من nasa wato zuriyar nan ko da nasabar ka ne ana ci masu zuriya ko kuma kauminan ruhi ko kuma ta hanyar imani ne ɗaliban ka ne kai ka karantar da su Ta sabobin karatun ka shiga gane addini suka zama kan hanya ta gari sai malamin su ya zama aljannar ka ta fi ta almajiran ka da yi to dan a daɗaɗa maka sai a ɗage waɗannan almajiran na kuma zama tare da su. to duk wannan yana iya shiga ƙarƙashin zuriya ne wato kai yace talamizul alimi bi a auladihi sai almajiran malami sukan zama kamar 'ya'yan shi ne bal hum aqrabu ilayhi sai wani lokacin ma su zama kusa da shi da 'ya'ya to almajiran shi suna yan karatunsa kuma suna aiki da karatun duk faɗi tashin da ake na raya suna da komai da su ake su kuma ya aiki da suna kuma kaga a wannan wurin almajiran sai su zama suna gaba akan ƴaƴa wanda suke da jini kira ana kallewa cewa to yace shine sai kuma akrabu ilayhi kuna min man huwa min an-nas bi fakat cewa kawai ne ta hanyar dangantaka a aka haɗu su kuwa nan ta hanyar cikin harkar imani aka haɗu su ke kana cin jamal wato cikin wani littafi mai suna mai littafi mai suna jamal ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالتبع وهو المحبة أنا إيا رسد كتن ذرية جزاز زمت على دباوة كتن الجنة وذرية ستنا سبع أنا إيا رسد وان كتن ذرية ني يعني بالتبع بتهاني كتن وهو المحبة كتن تهاني كتن متن ني دباوة الله نكري دينا جماسك وانشي كوما نكري an gane da kyau sai zama suna kauna shi kauna ta gaskiya ba ta yaudara ba ba ta ganin ida ba ko duka dan ada da kama ya yi gobe tiyama ko darajar da su ba ta kai lashe sai a ɗauko su a haɗa shi da shi saboda kauna da suke mai wannan su samu zama tare aljanna shi ya ji daɗi su an tsara musu daraja shi su ji daɗi da tare da masu kauna shi a duniya kun gane da kyau bayan kana ma'aha wato ainihin akhdhu ilmin aw amalin kana tajdiru fa takuna zuriyatul islam idan kuma ya kasance tare da kaunar kuma akwai karɓar ilimi akwai aiki da ilimi ita fi cancanta ma su zama zuriyar wannan bawa su zama sun fa'idanta ta zuriyatul wilada kamar yadda zuriyar sana haihuwa za a ɗaga mai su masu imani zama ta da shi kuma waɗannan da suka rika ɗauki ilimi wani ba suka kuma rika aiki da ilimin haka da aka sako biyu ya tsara tsara da kalmar zuriya ne kalmar zuriya a cikin wato banda dangantaka ta jini ta zuriya akwai dangantaka ta halitta wanda ke zama an koyar da shi ya fahimci a girki yana aiki da shi to akan sami kauna da soyayya ta ke kakumi wannan kaunar ɗauki wannan a haɗa wannan masoya wuri guda shi ma wani kyautata wa ɗan aljanna ne da samun wata hikima mai yawa ka gane kisan to jerin bayanai na aljanna da ake na ni'imar 'yan aljanna da za a yi masu shine a ɗauki wanda suka yi imani da zuriya su haɗa su da su shine Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatuhum za mu haɗa su da zuriya su almazkurin fil janna wanda suke aka ambata su duk za a haɗa su cikin aljanna fi fi da rakatihim sai su zama suna gurin darajar su da mukamin su da mataki da suka samu ɗin. wa in lam ya'malu bi amalihim ko da ba su aiki irin aiki kuma takrimatu lil aba saboda a karrama su iyayen kenan ismail na ilayhim ta hanyar da za a ɗauko ƴaƴan su a haɗa da su wal aba'u kuma haka nan iyayen wato mutum auladi yalhaquna bil abna'i jannati haka nan matsayin iyaye na iyayen da ba su aiki irin aikin 'ya'yansu ba ya zama aljannar ƴaƴan ta fita ta iyayen matsayi to sai su ma iyayen a ɗauko su da su ƴaƴansu domin su ma zama sama takrimatu bi abna'i salihai idan a karrama waɗannan ƴaƴa salihai ko kuma kun san wannan yana faruwa kaga wani Allah ya sa ya tashi Allah ya ba shi iko ya kalle ƴaƴan shi a ciki a sami bawan Allah na gari shi da kanshi mahaifin ya san ɗan nashi ya fi shi san ya fi shi ilimi ya fi shi bin Allah ya fi shi aiki na gari ku kaga wannan uban sai ya da ɗanshi, shi ku zai kiyama aljanna da ɗan zai samu ku za ta fi ta mahaifin matsayi ku sai a ɗauko masa mahaifinsa a kai masa inda yake domin a daɗaɗa masa rai shi ɗan kidan shi ko mahaifin a ƙara masa da ya ci arzikin ɗan kacira kamar yadda shi ma ɗan wani mahaifin ya san ƴaƴan ba su aiki irin nashi ba shi ya tashi ya karatu su ba su karatun ba ya tashi ya aiki ilimin da ya karanta su masu haka ba amma dai duk da hakan muminai to su ma da karrama uban su da kwaye su haɗa mai da su wannan ayyukan suna nuna mana abin da za a yi ma bayan Allah mu zai kenan Abdullahi dan Abbas ke cewa in kana Abbas harfa darajatan rafa Allahu abna'a fal aba'u dakhilun bi mis wato ismi dhurriyyah shi ibn wato abdullahi dan abbas da ya ce idan ainihin mahaifa suka zama su suka fi matsayi wajen sarka ko allah shi ya ɗauko ƴaƴan ya kai su wurin kiyayen a wannan wurin kinan ƴaƴa sun tsinci ta cikin zuriya kamar yadda kan muka ji za a ɗauko wato ainihin mahaifa a haɗa su suma da ƴaƴa to duk a cikin wannan sun shiga da lokacin su zuriya sun shiga ƙarƙashin sunan zuriya kenan da kaulihi ta'ala وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون والقصة يا تلكنا أنا تؤمنون من ذرية وتويتك وكان آية وآية وآية لهم يا زما آية أجريس أنا حملنا ذريتهم ومكا أوكي ذريتهم في الفلك المشحون a cikin jirgin nan wanda yake cike da wanda aka abubuwan da aka cika shi ko ana nufin annabi lokacin da ruwan tsufa ne ya zo a lokacin aka umarce shi ya saka wanda suke imani cikin wannan Ba shi ne ake gaya ma al'umma wannan wanda aka saka ne a cikin aya ce wa ayatul lahum ai aya ta gare su yaya an da hamalna zurriyatuhum mun muka dauki zuriyarsu fil fasil mashhur a cikin jirgin nan wato wanda yake cike da jama'a to kaga anan su aka dauka aya ka dauka ko iyaye kiyaye ka dauka kiyaye da aka su suka haifar da 'ya'yan amma sai aka gaya ma 'ya'yan daga baya mutum na al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam ake masa bayani an ɗauki zuriyar wato ainihin kiyaye kinan ko kakannin wannan al'umma ɗin an gane da kyau ne ranar mun magana muku ce ruwan tsufa ne ya zo ya haɗe sama da kasa ba wanda ya kira in ba wanda ke cikin wannan zurgin ba wanda ake ɗaukar su ne kenan zuriya a sai kaga su ne iyaye a sai ana kiran iyaye ma cikin zuriya mutum shi abin da yake so nuna mana kenan a nan wurin Allah ya ce wa ma alatnahum min amalihim min shay wato ainihin da fi amalin auladi wato ainihin ba za mu tauye musu komai ba alatnahum min amalihim min shai. ba za mu tauye musu komai ba na aikin su da za su yi amalin auladi wato za a yi tsari ne a kan aikin iyaye ɗin wato abin ya ya'yan to iyaye in an tafi ya'yan an kai turin iyayen to iyayen ba wani abu za a kira masu ba a irin nan ne duniya ba ko idan kana da ɗakin ci biyar a cikin gidanka sai ka ci ba ta yare ka shi ko da wani cikin ɗaki ɗaya ɗakin ta zama nawa in kora kora mutu ɗaya da kuke kaga kamar kawai masu jin daɗi Ku ba haka ba abin da suke kiyaye suka ba su aljannan nan to da za ƴaƴan da za a ɗauko a haɗa da su ba wai wurin da iyayen yake na su yayin za su su tsari ba kuna fahimta a'a wani abu za a kirkira nasu daban wani gidan da wani wurin jin daɗin a fuska su ba inda iyayen suke shagar da za su raga masu ba wajen kuma abin da ke yi aljanna ba ɗin duniya ba ne saboda da ka da wani kusa da kai to ƙarshen su ta yi ne maka wani jin daɗi ka jawo shi shi ka ba shi ɗan kiɗe biyu cikin gidan ka kuma ka biyar ka ga su ka ɗan ka kuna saura uku kenan to ba ɗauko 'ya'yan da za a ci su riƙe da ka ba ba za a tauye makiyayen komai na jin daɗi ba duk kawo 'ya'yan sunansu wani jin daɗin za a tare da a basu a ƙara masu jin daɗi ne da wuce 'ya'yan su tare ai aljanna ta yi daɗi ko ga iyaye ga 'ya'ya sai an haɗu zuriya ana ta shagari shi guda wannan shi ake so a nuna amma da za a yi ma wannan su ne fa Allah ya saka masu kinsu Allah ya ce kullum ri'in bi ma ka saba wato ai amina kina min khairin aw sharrin azilun marhunin kowane mutum game da abin da ya aikata na alkhairi ko na shari rahinu ne rahinu ma'ana marhunin wanda ba a cikin shi ne a kazu bi shari wa yujazi bi khairi wato ainihin marhunin shi ne a kazu bi sharri za a kama shi da sharin abin da yake na. wa yujazi bi khairi sannan kuma a ce za a sakanta mai da alkhairi wato shi ba haka bane idan mutum ya yi wani abu na sharri to fa sharrin zai gani in kuma ya na alkhairi alkhairin zai gani duk abin da mutum riga ya a nan duniya bai tuba wata ajali ya zo mashi to ya riga ya tsuruci aikin shi ko zai kiyama ku shi zai gani shi ne wannan aya ta ce da kullum ra'in bi ma ne. kowane mutum game da abin da aikata shi zai gani ba zai yi sharri ko alkhairi a bashi ba Da zai yi alkhairi a ɗauko shari a bashi bai da ake a duniya a lahira ba a haka wani ya kashe wani sai a ce wai wannan ba a so a kashe shi mai hukuncin kisa wurin kawo shi inda za a tsare shi sai a sake shi sai a ɗauko wani a saka wurin ba ana kashe ana haka ba duniya shi mai laifin sai a sakai to amma wanda suke za su suke hukuncin ina lallai sai an kisan sai a ɗauko wani a shigar da shi shi kuma na kashe ga an tsanci da jin wani tsora wani ko sai an je can kuma kiyama a yi hukunci to a lahira ba a haka kowa abin da ya aikata a shi zai gani shi za a mai hukunci shi za a bai in kanar alkhairi kai alkhairi da za ki gani dan sharri sharri za ki gani shi na ta kifa man ko amma menene san cikin suratul zalzala ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ko shine في rufe a nan wurin saboda haka ya'ya abin da za na nasu ne kai su wurin iyaye darajar su za a kara masu an gane da kyau wato in rufi a darajar su abin bil aba'i wal da الجنة لا يكون إلا بالإيمان التي تلالي من كل zama لن يزم أن تنقوطا أن هذا da إياه ko an ɗauko uba an haɗa shi da ɗan shi shi ke da daraja to ba wai haƙi kawai ake ɗauko ba sai kowa yana da imanin shi da kan kanshi alisti ilani kina kuna fahimta min kulle fardin kowane fala ya da ahadu ahadun janna da imanin ghairi ba wanda ɗaya da zai shiga aljanna da imanin wani ɗayan da za a ɗauko a ɗauki su suna da imani amma idan asalin ba su da imani sun mutu kafirai munafukai mushrikai to ba za a taba ɗauko su a cikin iyayensa ba sun mutu da imani wani abu da zai kai su aljanna amma aljanna ba irin ta iyayensa ba amma in sun mutu ba imani kaukau ba za a ɗauko uban da ya mutu kafiri a haɗa shi da ɗan shi mummi ba ba za a ɗauko ɗan da ya mutu kafiri a haɗa shi da babansa ba shine nan malam yake nuna mana sai ya zama kowa yana da imani naki na cin gashin kan shi saboda ga abin da Allah ya faɗi kowane mutum da abin da ya aikata da shi za a yi mai sai kun gane da kyau dan kada wani ya canci sai ya ɗauka baban shi mai matsayi ne ko baban shi shehi ne ko wabi ne shi ya ji da ɓargazar shi da shi da kafircin shi ya kafa hujja da wannan aya ba haka ake nufi ba kun gane da kyau saboda haka cewa rabbul darajati wa ikmali hadil ghairi innama kullu a'mali faqat ɗaukaka wato ainihin daraja da a cika darajar wani a ƙara mai cike da ta wani wannan yana faruwa ne ta hanyar ayyuka wannan aiki ya yi wannan ya yi aiki amma aiki da na wannan bashi na wancan ba to sai a ƙara ma wannan haɗa shi da wancan don a daɗa kama wancan ne ɓangare da kyau aiki ta ɓangaren aiki amma ta ɓangaren aƙida ya zama mutum da ba ya ba mutum ba ne wannan ba ya samu wannan matsayin suna fata an gani hala ya kawo magana cikin wato tafsirin na al-bukhari yace kullum ri'in ai kaji bima ka saba min amalin shirki rahim kowane kajiri da abin da aikata aiki kafirci to lallai shi kan rahinin murtahinin bi amalihi fillahi za a tora mashi ne abin da ya yi na aikin shi gidan wuta wuta za a kai shi inda ya mutu yana shirka wal mu'min la yakunu mu'minan shi ko mu'mini ba zai zama an tora mai nauyin abin da kafiri yayi ba a ce kafirin nan ne kafirci sannan kuma a cewa nan mu'mini ɗauko sai ta shi gidan aljanna ko da mu'minin a kishi da a wannan shi yasa Allah ya ce kullum wato kullum nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin kowace rai game da abin da ta aikata shi za a caje ta shi za a bincike ta illa a sahaban da sai ma'abuta dama tukan waɗannan wato ainihin abin da suka aikata nasu ne za a bincike su sannan wani nasu shi ma a bincike shi in aikin shi bai karasa nasu sai a cika mai a cikin su hukunce da hannu shi ne shi mummi wani ɗan uwan shi bai aiki irin nashi ba amma ɗan uwan ma na shi mumini ne ce a cika mashi wani abu ƙari shi ya kai ta darajar wancan ɗan uwa na shi a haɗa su tare wannan wata baiwa ce da falala duk daidai ka daɗaɗa mu ɗan aljanna ina fata kun fahimci abin da yake nufi a wannan aya da yi masa dogon sharhi har yau ana mara bayanin yan aljanna aka ce wa arjanahum wato ainihin zidinahum fi waqtin ba da waqtin za mu rika mutu tsari tsari bayan tsari ke farci haƙƙin da kayan marmari walahanin da nama jin mai sahuna na irin wanda suke sha'awa suke so wato a tashan kishi da suke sha'awa kada ka rasa sha'awa ko a duniya na abinci da zama cikin ka ya tushe ba ka iya ba ka kan komai ko ka je asibiti za a tambaye ka ne ke damun ka irin wannan cushewar ciki su sa ba ka maganin da in ka ga abinci za ka sha'a ka yan aljanna kullum su ba su da cushewar ciki kowace suna cikin sha'awar abin da za su ci to abin da za su ci ko bai yankewa koyaushe shi ne na ake cewa wa'amdadanahu maddu shi ne ake ƙara maka ba ta yanki ba wancan yana nan sai a ƙaru wani wannan yana sake haka suke yan aljanna koyaushe tur abadan haka suke an gane da kyau wa illan bi tahbu bi alabihi wala yake ko ba su nemi suna sha'awa ba ba su nuna ba sai a kawo sai sun roƙa a'a kawai ana lura cewa ya abin an wancan ya tafi wannan ya zo dan aljihi na Allah ya saka mu cikin wa anan da ake cewa lahadi kawai aka sani a wata ayar sai ake cewa lahadi ɗaya ko da nama amma sai aka tantance nama aka ce wani iri lahani tsaye nama na tsuntsaye tsuntsun shi ne tsaye nama gidan aljanna kamar da muka ce a kan rannan kayan kayan aljanna fawaki ne da jannat ko kayan marmari ba abubuwa masu nan wanda suke da matsalar sai an ji tonal babu su a gidan aljanna kayayyaki ne ba irin wannan bane ko shi ma nama ko a nan duniya hawa hawa ne naman da shi kowane tsari shi ne naman tsuntsu ɗan shila sannan irin su kaji yi su talatalo suwaye shi na rago na rago ya ji na akuya na akuya ya ji masa na tashi na rago ne daɗi haka ne ko ba ta ba ko da masana bincike na yanayin nama su ɗauki dabba su sanya kankanta to ɗan abin da suke ci ba da nama a jikinsa ya fi kaɗan sai naman ya fi daɗi da zaki ya fi lafiya kada kuma ta ji girma da bukatar sai sai da yawa na abubuwa to daga nan kuma za su ci abubuwan da kila ta na masu fi daɗi ko kuma wata ma ta ci cutar da za ta iya cutar da ke nama ɗin to shi yasa naman sa saboda girman sa da abubuwan da ke cina abinci naman sa ba zai kai maka daɗi irin na tsuntsu ba da yake aikata zaɓa abubuwan shi ke ci an gane da kyau shi yasa ke zama ɗan aljanna ba a ce za a ba su naman rakuni ba ba a ce za a ba su naman sa ba wala hade ɗairin dun mai shahu za a yi ba su naman tsuntsaye ne irin wanda suke sha'awa suke so ga ce aljanna kullum ka ci kayan daɗi ba irin duniya ba ne na duniya wani lokacin yana da matsaloli tattare da shi in ka ci za ka ji daɗin amma kuma akwai a ɓangare guda wani abu na cutarwa haka ne ko ba haka ba da kayan aljanna haka za a ba su wannan ababen da ke so kenan da Allah يتنازعون فيها تأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم نعم. yan aljanna ga irin abin da za su rike shi tsakaninsu ya tanaza'una fi ba ka'san suna ya na kofi na biya tsakaninsu wanda ya mika ma wannan wanda ya miko ma wannan shine ya tanaza'una fi ha ka'san da kuma ta abin da ke ciki kawai shine ne ka kofi biya din ba su igiyan ba suna mika ma junansu kofuna la lagawun fiha wala tasim in sun sha a da ke cikin kotun baya sa masu maye balle tantele balle wani abu na sako shi ne lagabun ba wani lagabun ya san magana da su bayan sun sha a da cikin kotun don kore masu ne shi anan wala ta ce ko ba za su yi wani abu na sako magana ta wacce take ba ta ba kenan wa ya tsofa alaihim ghilmanun lahum wato wasu yara kanana suna kai kawo su ne masu hidima a gare su lahum wato a gare su kenan ka annahum lu'lu'un maknun yadda kansu yake yaran kamar lu'lu'u ne da ke cikin kwasar da ba bude shi ba shine wato ka annahum su yaran lu'lu'un maknun suna kamar wani lu'lu'u ne da ke cikin kwasar ba a fitar da shi ba dan saka aka kamanta su da lu'ulu wa aka bala ba wa kuma ala sashin su yana da sashi da sa'adu suna tambayar juna suna tira ana tattaunawa alu suna cewa ina kunna qablu fi ahlina mushriki mu mun kasance qablu gabanin nan wannan yau abin nan da muke ciki wato tun a baya kenan rayuwar mu ta duniya shi na muna cikin ahalinmu mushkiki kenan ma'ana fa'idi da muna masu jin tsoron azabar Allah muna masu jin Allah muna jin tsoron shi hukuncin shi shi sa sabadin tsoron Allah da jin sa yau ga mu muna ta tattaunawa faman nan lafi alaina Allah ya yi mana haiwa a yau wa wakana azabar samu ya kare mu daga azabar nan ta wuta inna kunna qablu nad'u lallai inna kunna min qablu nad'u lallai mu mun kasance min qablu gabanin yau rayuwar su ta gidan aljanna kenan rayuwar su ta duniya mun kasance na da uhu muna kiransa muna bauta masa wa bauta ma Allah innahu huwal barru rahim Allah wanda yake shine albarru mai baiwa mai kyauta mai ihsani arrahimu mai jin kai ga wanda ya bi shi dai masu da'a ya bauta masu shi kai kun je ƙarshen maganar ƴan aljanna da tattaunawa da za su sai tun daga inda aka ɗauko barki ta innal mutaki da nan kun gane da kyau da muka ji ayoyin ɗan ƙarin bayani za ku ga da ƙararar su waɗannan ayoyi ko ba wani abu ko dai ƴan aljanna ne ake gaya mana irin ni'ima da Allah ya masu yadda na da mana ya bai bainahum fiha suna mika ma junan su ka'asa khamri ko fice ka ai bi ma'ana samar. suna mika ma junan su zuwa ko wani na shaƙi. ko ka zo ka ɗebo ruwa a kofi ko lemo muna zuwa ka miko man ni ma miko ya ne ka miko ni ma zuba mika maka ran ko ba in sha ba na shaƙi kiran ko kuma ka sha da kanka a ka miko man wasu hidima ce ta kare shi daɗin zaman tare sai kuma ka zuba ka yi kuma to haka yan aljanna yan uwa zan yadda na zaɓu na fiha hasan suna miƙa ma junan su giya wannan ya miƙa ma wancan wancan ya miƙa ma wancan kalmar giya da an faɗe ta wani rikici a zan kuma ba da shi to amma ya ce irin ce wacce ke su damu muhammi jiya ce irin ta aljanna ba irin nan ba wacce an kurɓa aiki take daɗi take zaƙi gare ta kuma na shaƙi ake ba ta daidai ake ba shi ne ana aka kore irin abin da zai duniya ta ce shi ga ya ka ce ita wancan ɗin in sun mika ma juna sun sha lana rawan da saboda ha ya na hun babu wani tamke ne zai faru tsakanin su kuma da za a rika juna. kasan yan yan a duniya ko sun suka zauna suna sha bayan kuma an ce ta fara ratsin sai a fara ne sai kuma a fara aikin magana tun da hankali ya tafi kila wani ya tsira, wani zagi wani ma gashi nan ne saboda hankali kuma ya gushi shi ne wannan lagau to ita babu wannan ita shahidai a gida shi kawai jiyan lahira kenan Allah ya ba mu ita masu janta nan su tuba zubari in suna son su shawarta Allah ya tsare na san da ya wurin shi yake wa wani kai ya sha ko wani ke a wannan wurin da aka sami mai wannan aisha ne to ga abin da ake ce bayan ba sa yin wannan tambaye din saboda saboda sun sai shata wala ta ake mu wato biki yulhiquhum ba wani sako da zunubi da zai tafi tsakanin sun sha ta duniya fa ta duniya tana sha kayan laifi ba ta da kaɗan ba ta da yawa ya ƙasa kama ya inda biyar koya ka ko ba su sa ka maye ba kai ne. duk abin da ke sa maye kullum musirin haramun dukkan abin da ke sa maye hawa ku biya da wata ka sani ta ko sai yanzu da aka zamanantar ko irin wata wata shaka ma za a hankalin ya gushe ba sai an kuka ka ruwa ba duk abin da ke ko da hankali shi shiga amma da kyau kuma tukan shi haramun saboda haka sai ka nisanci duk ganye wani abin ne abin tari ko da ake sa abubuwan suna nan da yawa da zama ƙasa suke sha tsammanin su waɗanda abubuwan ba a ba to majin za ka sha ta kawo maka da hankali ka kawo ma da yanayin da ke ciki to wannan ta zama giya kuma haramun ce in kana shan ta ka mutu kana mutu ba za ka sha ta lahira ba Allah ya tsare to wannan ita ta aljanna kenan ya fi lafi kawar duniya ta aljanna ga cikin wata saɓanin jiya ta nan sannan sai Allah ya ce wa tsofa alaihim wato lila suke masu zilmanin arika yara in ƙanana matasa ba manya ba saboda babba yana da yanayi wani lokacin na yaro ƙarami matashi wanda yake ainihin da zama shi ke hidima ya fi babba ko a duniya ba yana da matsaloli wani lokacin ko aka ga shi na sa ido a kan kai ma ya yi wa ya san me yake yi amma yaro dan matashi duk kaza bari kaza yana da hankali ko rayuwar ta duniya ya kuke gani to irin irin su su ne masu ma yan aljanna hidima haka Allah ya halicci ta kawai kan yi ma yan aljanna hidima shine aka ce wa ya tsufa alaihim ghilmanun yara ɗan ƙananan suna kai kawo su kankanin su domin yi masu hijima, wato lahum yaran an zama su nasu ne masu masu wannan hidima ɗin sannan ga jikinsu ka annahum wato husnan wala tsafatan lu'lu'un maknunin ay masunin fi salki ko fi sulki da annahu fiya ahsanin minhu fi ghairi yadda kika yaran kamar wani lokulu ne da ke cikin kwasfasa don kan Allah ya halitta ki shi kan mai maka ma shi kan shi zama yana da kyau da natsuwa da tsafta bai da daɗi a kan tsanani ko da su kansu haka suke ciki haka Allah ya halitta ki kawai ɗan zama masu ma ɗan aljanna hidima ko ga ana kawai wasu kuma mana aljanna haka faɗaɗa bayanin hidimar aljanna ɗaya da al'abar wuta da muka karanto a bajiya ita aka takura domin fada da bayan ɗan da daɗi mai da daɗi ko da daɗi to zan sai aka fada ɗadan a ji jawo hankalinka ka guji ayyukan wuta kai ta kokarin kawo kanka wajen ayyukan aljanna haka ta fada da maka bayani dan ka kawo kanka kai kuɗin waɗannan abubuwa ne har yau bai kare ba kasance zaka ka ce wa aka bala ba'azuhum ala sa ya yadda za su zauna yan aljanna ya salu ba su ba ba su ne zai rika tambayar tashi amma kanu alaihi akan abin da suke akai a yanzu na daɗi wa ma wasalu ilai talazzuban da irin daɗin da suke sha a halin da suke wa kirafan da ni'ima da kuma tattaunawa kai neman nan da muke ciki fa sake an gane da kyau su rika zirar bayan cikin rayuwarsu ta duniya sannan kuma su yi kasirar yanayin da ke Da mu yau cikin aljanna da mu cikin ni'ima ga kaza ni'ima nan kace ni'ima sannan kuma har za su zauna suna fuskantar junansu ka san ba daɗi ka zauna wani na bayan ka kama wannan zama na makaranta ne ko wani na bayan ka baka san me yake ce duka ba baka san me yake kallo ba ke yake kallo me yake sai ba ka yi aljanna za ka zauna ba mu tsakka bibi na wannan suna kallon wannan wannan suna kallon wannan haka za a yi zama zama da kawai da jin da yan uwa kamar yadda ake zama a suturum kenan ko kaga suturum ai ba a yin shi wasu na kalla a wancan na kalla wani wannan suna kalla wannan wannan ta misali ne aljanna ta fi karfi misali yan uwa domin ita a cikin ta ma la ainu ra'adu kuzun sallar da walakudar na kalbi bashirin wato sannan allah ya ci kalu imanin ila illatul wusuli wato za su fi suna masu imanan Kare nuni a bisa abin da suka kai a kan shi sai su ce inna kunna qawlukum ahlina fi duniya. wa cikin mun kasance mu qablu a baya kan muna cikin ahalin a rayuwar mu duniya mushrikina bi ma'ana khaifin bil azabillah mun kasance muna masu tsoro ne wata kiyaye mu da azabar Allah suna ta tsoron azabar Allah shi sa kullum ba ka yi abin da Allah ke sababin su ke mabawa azaba a nan ba su bai wannan yanayin da suka shiga a rayu duniya sai suke nuna wannan sababin shi ya kawo mai aljanna tsoron Allah da muke yi da tsoron ke ta dokokin shi lokacin da muke cikin ahalin mu rayuwar duniya kenan a sai ka ga sai mu kokari yanzu ya muke cikin rayuwar duniya mu zo mu jin tsoron Allah kana cikin iyalinka kana cikin abokanka kana wurin aiki ka kana kasuwarka koyaushe ka zama cikin takawa sai Allah ya rubuta ka da wancan aljanna in Allah ya rubuta mu da ita da shi ne kace da kan za ka faɗi sababin wancan da muka yi muka zama masu tsoron Allah famanna Allahu alaina bil maghfirati sai Allah ya mana baiwa da yin gafara farta mana in ma mun na abu da kuskure wa waqana azaba samu ya kare mana daga azaba mai sunan samu ai annar kenan sunan kenan naru azabu sumu ko wuta ce ake mata wannan suna da dukuli ha cil masali saboda yadda cike sassarkawa cike shiga cikin sassan jiki da daban Allah ya tsare mu wuta wacce in tana cin abin da take ci ko ko ina a cikin jiki na cin azaba kuma ku dubi da ake ce za a yi da yan wuta azaba da wuta su ba su ci cin ba su kurmushe kamar ice su huta sannan kuma da ke rayu ba rayuwa mai daɗi ko ba a cire shi ba kuma duk lokacin da kati jikin cikin ya ce a kan ku tsera masa wata Allah ya ce liya zokal azab a dai kana masa azaba Allah ya ce ko mai shiga cikin in kasusuwa ne kashi da ya ji in tsoka ki jijiya fata ko ina ita ce na rasu ko su waɗannan ƴan aljanna masu takawa ci ce su ce wa wakana a da wasu an tsare mu daga wuta nan mai shiga sassa na jiki saboda haka na kunna kullu haifi duniya na da uku yin kasance kabulwa rayuwar mu can ta baya ta duniya sababin zuwa mu wani cikin aljannar yana da uku ma'ana na abuduhu muwahidina mun kasance muna bauta ma Allah kuma muna ta ita shi wata. ne ya kamata ya Allah mara ƙasa ido su da kan za su yi ta faɗin sababin zuwan salawu a kan suka ce sun kasance a duniya cikin adadin su mushriki na ba ma tsoron Allah a nan suka sake cewa mun kasance rayuwar mu ta duniya na da'uhu ba ma'ana na da'uhu malaman tafsiri duk suka ce ma'anar ce na abuduhu wata gina? muna bauta masa shi shi kadai muna kaɗaita shi da bauta duk da ne don da mun ji shirka ba inda za mu tsinci kan mutu a wuta Allah ya tsari to ba mai ba shi kaɗai muka tsari muna bauta ma wannan sababin shi ya sa yau muka sami kan ma cikin aljanna kun gane da kyau a shan me ya kamata mu kasance masu tsoron Allah masu tauhidi masu imani masu takawa wannan abubuwan su suke ba cikin aljanna amma mutum a duniya za ka raba ɗaya biyu kana bauta ma Allah je je kuma kana bauta ma wani ba Allah ba ko san zuciyarka ko aljihunka ko wani shekarunta ko wani abu daban ko wani shekin ko wani wane ne ba Allah ba kada ya mai abin da ake ma Allah na uhu a nan suke shi muke kira sai zama kana kiran wani ba Allah ba wallahi kai da aljanna in ka mutu ba ku tuba ba har abada dan aljanna masu shiga su ne wanda suke kaɗai ta Allah shi kaɗai shi kiran Allah shi kaɗai da yi tirabi na aljanna ga da za su faɗi sai su ce innahu huwal barru rahim إنه أي شيء الله أو تقراء أنه أو تقراء إنه من قال إيشو وأتوأني نكتب الحسن إنه يضم إتلاق الكلام وإن كان تعليلا معنا وقل أبلكته تعليلا لفظا هو البر فوق أنه هو البر فوق ما إنه هو البر جاء من بعد بسوانونا مكة أي شيء الله فيني البر من كوتك المرسل الصالح في وعده mai kyautata kuma mai gaskiya cikin alƙalin da ya yi ma kamar yadda zo cikin hadisa Abdullahi da Mas'ud yace haqqullahi 'ala al-ibad ko shine an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adhiba man man la yushrika bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi shine kansa tara shi ko wajen bauta ka bauta ma Allah shi kadai dukkan dangogi da nau'o'in abubuwan bukatu ke ma'allar kare daga ciko akwai roƙo za su roƙa rufe Allah shi kare kuma ne da kyau haƙƙin Allah gidan ka bauta ta shi kare sannan kuma haƙƙin Allah haƙƙin bayi a kan Allah wanda ba a yi ma Allah tilas shi ya ɗora ma kan shi kada ya azabtar da duk wanda ya mutu da buƙa shi da kowa ba kun gane da kyau ko wani laifi ya sa wanda ya mutu yana wani laifi ba shirka ba sababin laifin an kai cuta, wuta ta wata nan Allah zai sa su fashi aljanna kamar wanda shirka wanda shi ya mutu yana shirka ba za a cikin da shi wuta za ki shi na har abada amma sauran ayyuka na sabo wanda yake tare ka kashin hukuncin Allah in Allah ya so ya mai akuwa wata rana ya samu shi kan tsiran aljanna to shi yasa Allah ya sa maka wancan haƙƙi ya sa kullum magabata kokari su nuna ne tauhidi ne shirka tauhidi dan ka zama mai tauhidi shirka dan ka nisanci shirka wani gane wannan akidar da aikin su sun kaɗanta Allah na bauta shi kaɗai suke kira ba su kiran kowa saboda haka kuma Allah ya masu wancan baiwa saboda shi mai cika alƙawarin da yi ne to Allah ya alƙawari na gaskiya yan aljanna zai kasu aljanna masu takawa yan wuta su ma ya alkawarin zai kasu wuta Allah ya tsare mu ya ba mu aljanna shi ne mu ai al'azimu rahma mai girman rahma subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين to bayan waɗannan ayoyin suka gabata ba da zikiri a zaza'il munkiri bi wuqul azabi fi yawm mai qiyama bayan farkon suran nan da ka ambata mana sakamakon wanda suke inkarin aukuwar azaba gobe kiyama suke musu mata jin kiyama ce inkarin ta to bayan an mana bayanin sakamakon su abinda za zai sami gobe kiyama wannan wasu kiri za'il muttaqina da kuma faɗa mana sakamakon masu takawa da muka gama bayanin a yau a amara ta'ala nabiyahu an yataqaddama fi tadkir wal wa'd ta'ala sai Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci gaba da tunatarwa da gargadi da wa'azi da Allah subhanahu wa ta'ala ke fadakke ai gargadi ai tunatar fama anta bi ni'mati rabbika bi wala kai da ni'imar da ubangiji kai maka kai ba boka bane sannan kuma kai ba mahaukaci bane am yaquluna sha'irun tarabbasu bihi raibal manun ko kuma su kafiran nan suna faɗa ne suna cewa sha'irun mawaƙi ne na tarabbasu bihi wanda muke jira masa muke masa sa masa ido mu ga wato ainihin raibar manuni abinda zai same shi na musibin yau da gobe musibu na zamani yadda suka sami mawaƙan da suka riga yi duka mutu shi ma musibu su zo su same shi ya mutu ko abin da suke gaya maka kenan kun tarabbasu to yin hakan suke faɗi to ka ce masu tarabbasu ku jira fa inni ma'akum minal mutaraddisin ni ma ina nan tare da ku wato ina cikin masu jira yadda kuke zo ku ga ƙarshe na ni ma ina ne ina sa ido in ga ƙarshen Allah ya tsare ni amuru wato am amsa amuru bi islamuhum bi hada ka tambaye su shin wai hankulan su umarta su irin wannan maganganun da suke yi amuhum qaumun sagun ko kuma dai su bari kawai su mutane ne masu agawa masu tsara iyaka masu zalunci am ya na takawala kai ko suna cewa kusan ayar kan farkon suna muka ce za ta zo da wani siga na tambaya ne ko tambayar da ba ta bukatar amsa nizin ta wanda ake tambayar ake am ya na takawala ko kuma suna cewa ta kirkiri ƙarya ne ƙwar'ani da aka sauka ba ta kowal jini ta fi magana da ba haka ba bal a'a la yu'minuna bari dai kawai su mutane da ba sa imani da Allah ba sa imani da abin da suka musu na Qur'ani bal ya'tu bi hadithin mithlihi sun sun ce abin da ka zo musu da shi na Qur'ani ya ce ka zo musu da shi to gaya masa bal ya'tu bi hadithin mithlihi su su zo da zance kwatan kwatan su shi alqur'ani din in kanu sadiqina in sun kasance su masu gaskiya ne kun gane da kyau wannan cewa to tahaddi ake yi hana kalubalanta ciki nan sai muka koma farko bayan tura ta mana bayanin wancan abin da wanda suke mutunta shi kiyama da kasarai da fiye da suke da kuma abin da zai same su gobe kiyama sakamako kenan dama su shakawa da aiki da suke da su ma nasu sakamakon su sai aka dawo ana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda za su gaje shi duka su ne malamai masu wa'azi masu tunatarwa za ta gaya mai hukukin da suna san ai dum ala tasirin musulki na wala tsarki an hun da kaunin himlaka ka dawwama ka ci gaba da yima musulkai wa'azi da kiran su daga hanyar tsere kada ka koma ka saurari abin da suke gaya masa su ci kajinun kawo majanunun kama dai da saurara wani su ta tafari suna ganewa haka duk mai wa'azi in dai abin da yake fito ya yi to karyar da mafi sukan masu kuka, da kakar maganar masu bakan magana da za su ta faɗa mai da canza masa suna da komai ba da abin da yake yi shine shi annabi Allah ke kiya mai amma an bi ni'mat taraddika ai bi in amini ka ta hidu kai game da ni'mat ubangijin kai maka kai fa babu bari. wala majnuni ba kama hukuci kuruba yadda ake kore ma munanan sifofi da kowane garin mutane aka jingina mai ba a yi mai da shi ba kuna fahimta shi gari a ce mai boka ne shi a a san mori a a mahaukaci sai kamata ba ba ƙwar'ani yakin ƙwar'ani yadda ake kore ma annabi an zo ga ta korewa ne kokon annabi ba shi da alaƙa da wannan Shi shi sa wuce ba a iya ce a nan wurin amma an ta kari nan wala majnunan amma sai aka kawo ba'un ɗin ita kanta ba'un ɗin ƙarfafa magana ita sannan kafin ita aka ambata ma annabi ni'imar da Allah ya mai kamar zanci wanda aka ba shi matsayin da aka ba shi duniya ba mai irin wannan matsayin dukkan manzanni shine shugabansu so mai wannan matsayi sannan a jibina mai wancan shi sa sai aka sakala wannan maganar fama an ta ni'imar ta da kuma ce fama an ta bi kahin wala majnun da aka ambata mai ni'ima ni'imar da kuma mai irin ta kuma an ta bi ni'imar rabbika bi kahin wala majnun fau fau kai abin da suke shi na maka da cewa kai mai bokanci ko kai mahaukaci ne game da ni'imar da ubangiji kai maka kai ba wannan bane ko da haka zuci ta faɗi sannan am yaquluna ko kuma bari kawai suna faɗa ne ai huwa sha'irin shi mawaƙi ne da tarabbasu bihi raibal manus muna saurara masa muna jira masa ne wato ainihin muslimun wato ainihin masu saukar mutum yau da gobe musulmi ne yau da kullum wanda ke gama da mutum to wai waɗannan suke ma'anin fatan shi masu sami har wadan Allah haka ce wannan lokacin tun da kusan sura ce masiyar lokacin da alaihi a makka da wanda ke imani lokacin suna ainihin inda suke taruwa masu ibada a koye ne a gidan daru a kan na zai aka a nan suke koye wanda ya imani zai san sado ya zo ya sami abin da annabi zai biya mai na karatu da wa'azi da koma a wannan lokacin babu sauran ayyuka ma na ibada sallah ce kare aka saukar a marka kun ga da shi to annabi suna can tare da wanda suka imani sabansa kuma suna can suna mutu suna kulle kulle a cikin bayanan ƙulle kullen ne suke faɗa mu annabi irin waɗannan kalmomin sai su ce sha'ir ai mawaki ne na tarabba su yi jirai umaru kawai mu ta jira mashi muke yi abinda mawaƙan da suka rigaye su ya same su kuma shi zai same shi hawa da su dahari da tuntunu na zamani na yau da gobe la ya haliku gairahu min shu'ara wanda ya halaka wani sa na mawaka to shi ma haka ke irin waɗannan suwa su halaka shi abin da suke gaya ma'ana shi kenan to sai ake malabi wa ya ka gaba kul da ya mutu tarabbasu halaki sai ku jira halakar tawa in ne ma ku min al-mutahaddisin ni ma ina nan ina dako tare da masu dakon halakar kun gane ai ha su halakukum halakar ku da ku zo ina nan nima ina karanta kuzibu bi sayyi yawma badari eh irin duk waɗannan masu gaya ma nabi wannan bakin magana irin irin su ranar da aka kama da aka ce masu da wasu aka rikice su wasu aka kama su a matsayin fursunonin yaki shine kaga Allah ya ce alƙawarinsa ba jira suke su ga ƙarshen annabi ba to sai Allah ya ce ga musu kai ma kana jira ƙarshen waye ne ya fara shi karshen wani annabi da ga karshen su ya ga karshen abin da suke nema masa sai ga su duk manya-manyan guma-guman da suka hana ruwa gudu wanda ake zama na maki kafin hijira Allah ya tattalo su ake kawo su makka suka zo wato suka zo badar nake son suna so su ci mutuncin manzo da sahabbai aka gama da su a wurin Allah ya fitar da mala'iku da su aka yankin a cikin tarihi yankin badar babu lokaci a yanzu wasu matarabbus ko a cikin shi ne ma'anar tarabbus kenan sa suna nan za su jira sai Allah ya ce amsa amurhum ahlamuhum hada ka tambaye shi ko hankulin su ne suke masu umarni su rika hutun wannan magana mara daɗi wato ainihin ukala'uhum ko wasu a cikinsu masu hankali su ne suke aiko su ku faɗin wannan magana mara daɗi wacce take mai hankali da zai faɗe ta ba suna su hankalin irin na kajirai shi ya sa su faɗin wannan am balhum ƙaunin ƙaron bari dai kawai su mutane ne wato wanda suke masu tsagawa masu taurin kai da ina jihim da irin taurin kai da suka yi kuma suka tafi haka suka fi duniya da kafin su waɗancan da suka yi fita da aiki kenan an gane da kyau ya Allah ya ce to idan da kike yi am ya kunu na takawwala ko har wa yau suna gaya maka cewa ya talakar qur'an kai ka kirkire ba zancen Allah bane haka suke jingina maka balla yu'minun tale su kawai su sun san qur'anin ba kai ka kirkire shi ba istikbaran girman kai ne kawai in kanu ya ko da suke kirkire shi su sun san ba wannan maganar ba wanda zai fahimce ta sosai sai wanda ya karanta larabci ya fahimci larabci ya zama fasaha ita ke cikin larabci da azanci da magana wacce take kai ta san ƙwarƙani ba magana ko wacce Allah ce dan ba za ka san zaƙin ƙwarƙani ba ana karanta shi kusan fasaha da ke ci da balaga sai in kace harshen larabci to su larabawa ne ke gaya ma'anar wannan magana sun san ƙayyar suke ba maganar annabi ba ce shi ya sa sai aka kalubalanci su so uku a cikin alkur'ani na farko ita ce wannan kalubalanta ɗin idan suna cewa ƙur'ani nan da su kai kai kake zuwa ka ɓoye ka rubuta ka tsara ka zo ka faɗa masu to in dai haka ne kai ba larabe ne su ba larabe ne ba jame ne ban da larabci ba zai iya ba amma su ai larabawa ne a cikin ka fito cikin su ka tashi harshen ka harshen su ko to idan haka ne saboda haka haka suke ke ne ka kirkire shi ko kuna ganewa da kyau ce masu kaliya a su ji misali su je su zo da zance wato wanda sun suka kirkiran wato su su je su zo da qur'ani ko san kwacin wannan qur'ani wannan ana karanta wannan ana karanta na sashiri ba malkilu malkilu ba ma adraka malkilu menene bishahu lahu zaidun wa menene wa uzunan ka san ba ne. eh wai wata wai zuwa ta malfilu malfilu wa ma adraka malfilu sai da ji ka san ƙarya ne wai ƙura'ani ya ci so sai ya ci irin ƙura'ani to in haka ne ka ci su je su zo da kwatan kwatin shi qur'ani ɗin, hadithun muslim wani zai ce kwatan kwatin irin shi alqur'ani din kuna ganewa da kyau aliyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin bi qawlihim in sun kasance su masu gaskiya ne a cikin zancen su da aka kalubalance su da qur'ani gaba ɗaya sai kasa sai aka sauto sai aka ce su zo da asirin suwari mislihi zai su zo da sura kuma kawai kuma ko da yan kananan kananan da irin su ba su sana da suwaye sai kawo sura goma a gani sai ka kaza karshe sai aka dawo aka ce suratun wahida zai su zo da sura ɗaya kusan ko kamar kuruwan lahu ko wal'asir ko wani ne su kawo sun yi ba su iya ba a sai kaga sun sun san ƙarya ne su rika cewa annabi wai shi yake kira alƙur'ani ban can sani da Allah ba shine ake kalubalantar su a nan in dai haka ne to su je su zo da kusan kusan in dai majalisi ga su sun gane da kyau amma sun yi haka ba su iya ba a sai qur'ani zancen Allah ne aka saukan ma manzonsa kuma yake karanta shi ga al'ummarsa dan a fahimce shi ya aiki da shi da zama sabon tsira ga al'umma Allah ya sa ya zama sabon tsira a gari Allah ya ce أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نعم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم ya كلهم يتبعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان Allah ba da kuke cikin amma kulli komin hairi sai in am humul khaliqun ka tambaye su am kulli komin hairi sai sun ko an halitta su ne min ghairi in ba da komai ba ma'ana kawai haka kan su sun fado daga sama kumul khaliqun ko kuma a halitta su aka yi sun san da wanda yi su am khalaqu samawati wal ard shin ko su suka halitta sammai ne da kasa balla yuqinun bari shi kawai su dai mutane ne da ba su kankan cewa ba su yi ba su imani kuma inda muka za'il rajita ka tambaye su ko taskoshin ubangijin kamannin su suka ne am humul ko ko dai su masu saitara ne masu nuna ikon niyya ga wasu su am da sullamun suna ki ka tambaye su ko suna da wani tsami ne wanda suke jonawa su sa wani da hau suna ki wanda suke biyo a cikin cewa ciki abin da ubangiji ke gaya mala'ikun ko suna tsanin da su ma ke hawa su biyo ne faliyaki musamman da sultani mube in har akwai kinto wanda ya je ya jiyo din musamman ko musamman wanda mai zuwa ya ji wani faliyaki to ya zo da sultani mube da hujjojin shi bayyanannu so ya kira mata ko ya faɗa ma duniya a cikin jiyo wanda aka gaya mala'iku shi ya je jiyo zai kashe kun ga wannan shine ne kalubale ki zango wannan abin da ake makajirai da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kinan ba su kadai ba har na yau ya ababan da Allah ke yi to kun shi kadai yake ba wani wanda ke yake ta har yau har gobe ashe mai wannan kinan shi ya kamata a tsoro Shi shine aka ce am kullu min ghairi shay'in ila khaliqi ko an halicce su ne su bayi su mutane ko aljanu da rainin tsarikin ba tare da mahalicci ba kamar yadda ake cewa abubuwa da kaneta ko da su kaneta din saboda in kare samu Allah irin wanda suke da aƙida irin ta yan kwamanin da wanne ne wanda sun samu Allah ma in kare su waye kawai nesa ce take ba Allah ba ruwan sama shi ma ba Allah bane ke yi ba yanayi ne in ya haɗu sanyi da zafi waye waye saboda shi ya je ya kan karanci yar dimokuraciya ɗin shi da wani ɗan ilimin shi kimiyya sai ya kokun mai hattara shi ga shi ma yana nema ya ba hanyar Allah sannan abin da je shi zafin naki dina naka ne zafin hanyar naka ne kai kai sanyin kai kai zafin da yanayin haɗa samar da ruwan da kai kai yanayin ka samar da kai Allah ya samar ko haka nan da halittu ga ɗaya da muke gani da mu karan kanmu da wanda ke inkarin samuwar Allah ko kuma ke inkarin cewa in an mutu za a tashi za a ji tsari to a tambaye su sun wanshin su ke kansu ne da kansu ba wanda ya halittu su ai an su ba za ki mutu su ke kansu ko to shi ne a nan sai a ce an humul khaliquna ko kuma a su ne da kansu wato su ke kansu an humul khaliquna an fasahun shin ba wanda ya yi su haka kawai suka samu ko ko su suka halitta kansu da kansu An so shi nan guda biyu a kwata ta farko dai ba daga sama kuma ya faɗo ba Allah ya halitta shi dukkan mu bayan da Allah Allah ya halitta mu bayan nan kuma ba wanda ya kanshi da kanshi shi ma Allah ya yi mu ko shine anan ake so a nuna ma masu inkarin wannan wala ya aqlu makhluqun bi ghairi khaliqin Haiko jin mai hankali baya wani abin halitta bai ma samun hankali ba tare da cewa lallai kiyaye da cewa akwai wato haka ya zo kawai ba tare da wanda ya shi ba wala ma'azumin wato ya wani rasashen ko ai baya yin halitta saboda haka kuma mai shi ke halitta shine Allah wala kujja lahum min khaliq wallahu alwahid alqahar saboda haka mutane ba makawa akwai mahalicci su shine Allah makaɗi kimarin tayi an gane aliman la yuwahhidunahu wa yu'minuna bi rasulihi wa kitabihi to me yasa mutane ba su kaɗe ta Allah bane da bauta shi yasa ba za su imani da shi ba kuma su imani da manzanninsa su imani da littattafan su bauta sai su zauna suna musu suna ja sannan kuma har su kama wani tawaye suna karfafa ban kasa am kana ma wasu ba sake tambayar su ko su ne wani suka ne su samai ne da kasa wala ya kadiru ala al-izma illa Allah al-khaliq an da kyau ba wanda yake da iko ya halicci mai ne mahalicin su shine Allah haka ne ko ba alimma la ya abuduna to me yasa mutane ba su bauta ma Allah da ya halicci kan ya halicci kan ya halicci abin da da da mutane a bauta masa sai zauna ana ja da shi balla bihi wa illa la amanu bihi tsakanin su kawai kuka gare ba sa ne, ba sa cewa, ba sa imani da Allah balle ma har su imani da Allah saboda haka kibi suna da kan kafin su Allah ya tsare amma in shi kaza qaza'il rabbika har yau tambaya ta gaba tambaye su wai ko taskokin ubangijinka a hannunsu suke ne na annabi sun ce shi mawaƙi ne shi boka ne shi wa sun ci ne sun kiyar da manzancin shi ba da gaskin tattalin ubangiji shi ne ya ba wanda ya so annabta ya ba wanda ya so arziki na kuɗi na mulki na duk abin da so taska ta ta komai a hannun Allah ta ko shi ne na yake kamar wai taskokin ubangiji hannun su ne har ma su ce sai kaza su ba za su yi kaza ba za su yi kaza ba ana gane ba wa gairihi ma da wasu wannan da arziki din duka komai na hannun Allah fa ya kutu man sha'u bi ma sha'u abin a hannunsu yake ne balle su ce ta wanda suke so da abin da ke so ko hannun Allah yake shi kuma ya ba wanda ya so abin da yake so kuna ganewa tun da arzikin hannun Allah yake ba hannun bayi ba ko ko zai ba da arzikin ga wanda ya so haka nan annabta tana su ne tana tattasa ba hannun su ba sai ya ba da ga wanda ya so su bane isra'ila yahudu da nasara suke imani da manzo saboda hasada bai fito cikin su ba to ai annabta bai wasu ku ubangiji sai ko bai wasu yana yasa inda ya so ba a yi maka tilas yadda yake so yake subhanahu wa ta'ala to saboda haka amhumul musairun ko kuma su kawai wato ainihin almutasalliquna aljabbaruna ne su masu wato kokarin su janna wasu ne da ainihin kama su da ikon su shi ya sa ma ba za su imani ba wato ilmu sai ɗan ce nan kalmar motsi kiruna a kira ana karanta shi da fadun ana karanta shi da sinin almusai kiruna da sin ko almusai kiruna da sa duk wanda ka karanta kira'a sai mutawatira ya zo da sinin kuma ya zo da sa an gane da kyau sannan wazaninsa kuma shine sai tsara yusuf da kamar irin su bai tsara irin su bai tsara manashin sai tsara nuna iko da mulki da sukan yi saboda a lokacin suna da mulki da hannunsu su suke su faɗin abin da suke so abin da suke so ake yi to saboda haka ne ya zama za su yi imani da Allah da manzon da Qur'an da aka faɗa ba shine Allah ya ga wasu na amkumul kumul amlahun sullamu sai ko suna da wani tsari ne a yi mar'a ila sama wani abin da za su tattaka har zuwa sama ya sani'una ciki wanda za su rika jiyo abin da suke so su jiyo ta wannan tsari in sun tattaka a nan alamun mala'ika ta hanyar za su je su jiyo zancen mala'ika hatta yi makinahun munaja'atin nabi da alhim har su ke samun ja Inja ja da mutu da manzo sallallahu alaihi wasallam sun an saukar da aya su ce su ma sun ji ga yadda ake ci ko za ko kun kuna da wani ji sun sami wannan damar ai ba su samu ba da Allah ta wata da ya kuma zansa sai ya sa mashi mai wato mai sa da kama akwai kariya ta ko ina ba shi ɗanin da ta zo ya wasa da abin da za a gaya ma annabi ya zama idan wani shaitani zai zo sai a sako wani bom sun irin na wancan zamani har yau kuma yana nan sai ka ga tauraro ya taho na wuta tsar sai ya je faɗa ma ke shaitani sai a kome shi kawai sai a kone shi ya kurmi shi ba wanda ya isa ya iya shiga tsakanin wahayi da aka gaya ma mala'ika jibrilu shi kuma da zai zo ya kama manzo balle har ya ji da zai saka karya ko ya canza ko ya hargitsa ko ya ce shi ma ya ji kula masa wahayi an gane da kyau Allah ya tsare ka ko'ina ba yadda za a yi wani shaitani ya wasa da abin da aka sauka ma da annabi zai sa nan da ya ka kalubalance su aka kalubalance su ta ko suna da wani tsani ne lahum sallamun yastami'una bi suna da wani tsani da ke tattaka su ji kama dan su jiyo umarnin da Allah ke ba mala'iku eh? idan sun jiyo din su zo su rika jaya manzo in har akwai to faliya ake mustami uhum sultanin mubin wannan jejiyo din nasin to ya zo da hujjaci da hujjatin bayyanatin hakin zo da hujja ta karara wanda zai iya da manzo in zai iya ya zo ya ajiyu an gane wani su bihi hadha zam zamihim annal mala'ikata barkatullahi qala ta'ala saboda cikin ma karyace karyacin da suke yi wai suke cewa ai mala'iku 'ya'yan Allah ne shine sai Allah أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون نعم الله ما لو kamar yadda muka ji cewa suna jingina suka mala'iku su ci su mata wa iya Shi shine Allah ya ce amlahul amlahul banat wa lakumul banun da rushin kuna nufin shi Allah yana da ƴaƴa mata kenan wa lakumul banun ko kuma kuna da ƴaƴa mata am tasaluhum ajran shin ko wa'azin da kake musu kana tambayar su wani lada wahun min magharabin kuma saboda haka ya zama kamar wata tara da ce masa nauyi a kansu shi yasa suka ki imani amma inda humul ghaibu fa hum yaktubun ko a wurin sa akwai wani gaibi wani abu ainihin ba wanda ya san shi sai su fa hum yaktubun wanda su suke rubuta shi suna da wani gaibi ne da Allah ya ke da shi suka sani am duna kaida ko kawai kaidi suke so ko kula maka wallazi na kafaru waɗannan da suka kafirta kumul makidun su ne masu kaidi masu kulle-kulle gare ka da abin da ka zo da shi na manzanci da talaka amlahum ilahun ghairullah ka tambaye su wai shin ko suna da wani ila abin bauta ne ghairullah wanda ba Allah ba to idan haka suna da shi subhanallah ya tabbata ga Allah amma shirkuna ga barin abin da suke hada shi da shi wato ainihin na shirka hudubi ne ana ta magana ne ga waɗanda suke ta ƙoƙarin su kauce su san kauce kuma suke so su kauce da wani ya ke masu tambaya ta kare da take kowa ya san amsar ko shine ayar da muke ji cewa wato suna jinjina ma Allah su a wasu an kawo daban-daban cewa suna kokari su jingina ma Allah cewa yana da ƴaƴa ya zubilla kuma ƴaƴa mata ba ƴaƴa maza ba wanda a ɗabi'a ɗan ƙanƙanan yawanci yakan so ɗaya namiji ne a kan ya mace ko kamar su larabawa da ake sukar da harshen wato qur'ani da harshen su dukkan so ƴaƴa maza a kan ƴaƴa mata so da ƴaƴa mata kusan kusan labiriki ne nauyi ne haka kere nan su da aure da su da haka su Allah ya halicce su an tashi aure a ta fama saboda yin abin da za a yi masu na al'ada shi ko ɗanar da shi ke zuwa da jawo makabila suna shi ke riki gida shi ke waye To amma zama da zalunci wanda suka taya sai suke jigina ma Allah ya'ya mata su kuma su mala'iku ya'ya mata ne na Allah to Allah ya karkata a jingina masu ta قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد wannan sura ce hukuncin da guda wacce take da matsayi babban cikin alkur'ani saboda abin da ta kunsa ne sufofin Allah an gane da shi to shi ne a nan sai aka yi rabbi Amlahu yanzu shi Allah yana da ƴaƴa mata ki da gari a hukumai da kuke gari wala kumul banu hatta Allahu amma zahamtum shi ku kuna da ƴaƴa maza kun kuka jizo to irin wannan abin da kuke jinjina ma Allah Allah ya dauka ka a jingina mai abin da ku kuke jingina masa am tasaluhum hadaran ya ka dawo ana ma annabi magana shin yanzu ko kana tambayar su ne wani lada alama zai tuhun bibi min addini akan abin da ka zo masu na addini cewa ba za ainihin wa'azin sai sun biya ka ba za ka karanta su addinin ba sai sun biya ka a'a ba za su shiga ba sai sun ba da kuɗi sai sun waye haka kake ya musu ne kana neman wani ajar ne a wurin su shi yasa suka dake ne su cikin musulunta fahim min magaramin wato harama mazalika wato matsalon ya zama abin da ka tsora masu nauyi abin da ka ɗora masu ne masu nauyi a kansu an gane da kyau wala ainihin wato wala a khawfa zama hun gara mazali sai ya zama su musulunta ba za su musulunta ba dan kada tarayya wato ta tsora musu na karama ya haukan su haka aka yi ne wanda za san yi ba su ko ma a as'aluhum ba na tambayar su wani abu na daga Allah ya kore ma'anai bai taba tambayar al'ummar da aka aiko shi wurin sai kira zuwa musulunci cewa su ba shi shi sadaka ma ta sadaka a wani shi ne ne haramun ne sadaka balle duk kyautar ka ba shi a matsayin kyauta ma sadaka bai balle ka zo ka ce ai wannan da ka ba shi, sadaka ne dai babu shi da ce ma annabi wannan magana wani ko tambayar da kake na lada ke sa suka lokaci musulunta abin ya masa nauyi an inda humul gai wannan kwanci suna ta ƙaru ne wanda hana ku musulunta kaza ne kaza ne kaza ne ko kuwa ko kawai sun tawaye ne kuna ganewa shi ne ake samu inda amin inda humul gaibu ai e wato ainihin alimahu wahum yasubun zalika hatta hatta mutinahum منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في البلد وأمور الآخرة بزعمهم shi ma ka tambaye su ko kuna da wani gaibi na daban wanda kuka san shi yake rubutawa a matsayin kuma yadda ake ma annabi wahayi kuma ne maku yadda aka aiko shi mai kuma aiko ko ko ko shi kuke da shi ko da fahimta wannan da ana riya musu har kuke ja da annabin Allah akan cewa ku ba za ku imani ba da shi abin da yake ga muku na tashin tawa ba za ku yi ba ko kuma wani gaishin ake gaya muku na wahayi naku da ba shi da ban ku yi bayani ko ya san ba amsar a'a ne ko am yuriduna kaida shine Allah ce am yuriduna kaida ko dai kaidi kawai suke so bika wani kulli da makida suke so su maka da hulikuka fi darin nadwa don su halaka a darin nadwa darin nadwa shi ne gidan da suke bikin domin su ga a yadda za su halaka annabi ko wala kaidu kana hukuhu lailatul hijira. wato wannan kullan kullan wato aka ce wa hada min al-ikhbari bil wannan wani jirgi ne aka ba ni da labarin wani abu da ke faru a gaba ya ke ba shi labarin sun a lokacin hari ko kulle kulle kike maka ne wani makirce makircin su kula mata. kuna ganewa wa inna surata makkiya domin wannan sura sura ce makkiya ba madaniya ba wa zalika ko kana da lailatul hijira. wannan kaidi ko shine wanda suka kulla ma annabi lailatul hijra ibn kashir ya kawo shi a nan da kafari ina jin babu lokacin da za mu karanta saboda muna so mu karanta sura amma dai ya samare ga wannan ku riga kun sani yadda suka yi ta annabi ba ran sai da ba'i da shi an bijiro mai da mata ta hanyar su a rubuce shi a irin kwarci bai so an bijiro masu da kuɗi yaki an bijiro masu da mulki yaki an zo an ce a yarjejeniya a tare a yau mun namu gobe a yi mata bautar gobe mu bauta ma Allah shi jiji namu ya ke da toya za a yi da shi ne kuma abin kullum daɗa ruwa yake yana daɗa faɗaɗuwa yana raba uwa da uba yana raba ƴaƴa da ubansu yana yana raba jiji da mata wani abu ya kishe mu ya za a yi ne addinin nan da iyaye da kakanni ya ce kuma wanda ya zo da shi kula da ta shiga za mu yi ne shi da ake meeting da majalisar meeting cikin dare aka kula ya abin da za a yi a kore su daga gari ya tafi su tafi kai ya zo kore zai tafi lá ya karfi wata rana ya dawo ya ki to ya za ka to a sami kawai wani kawai je mai sifan kwafiyar shi ke nan sai kai é kashe shi yan por shi kurai shawa kun san dai babban shayo na tare da shi yadda bai musulun tambayi na ba shi kariya se su ce é an ja su jini kuma wanda ya kai shi ba za a iya bin jini shi ba ta ki que da za a o ko karfi ko ki kabila ta ba da kasu wancan kabila wancan a ne wancan ki mata tsarki ana kinan ko a ɗauko su a zo su taru su zo su yi mai kisan kwataya yadda in aka tashi rikici jinin ki biyan biyan ki sai a raba duk kabilu larabawa biyan ko na wani wannan a kan wannan decision aka tashi cikin dare wannan ƙarshe suka taho suka zo har gidan manzo suka kashe shi la ilaha illallah manzan Allah idan sun manta ina kisa annabi Ibrahim ina kisa annabi Musa ina ta annabi Nuhu su waɗannan annabawan da Allah ya tsere da su suna tsoron su su iya kashe annabin Allah saboda haka annabi ya zo Allah ya mai wahayi ya sanar da shi shine sun ma kan masa Allah an ga mai da sha'ara ko kulle-kulle suke yi da suke masa kun gane da kyau shi ne suka kulle-kullen suka zo da suka zo gaba ɗaya suka kashe? su zan sake ka bacci nan da ya zo ya ci cikin abin ta wuce ba su gan shi ko su ji shi ba ya fice tafi gidan abokin abubakar Allah ya kara masa yarda ya ma ya aika wasu da mai tanajin abin hawa da nashi da nashi ta tako suka tafi saboda haka ba wannan ciki suna da fari ba ita gano ba almuhimmu dai sun kulla masu kulle-kulle shine a nan ake gyama na da tun kafin lokacin amin rigo da kai da kun gane da kyau ko sun nufin su kulla maka kula kula na kifi wallazi na kafaru waɗannan wanda suka shafi tuhumul masiruna sun yi waɗanda ainihin almasiruna almaglubunan muhlikuna su ne wanda za a kulle da kirgin duk koma kansu a rinjaye su ana ganewa da kyau kuma a halaka su an gane fadahullahu lihum Allah kuma kare annabin su da sharrin su kuma ahlakahum bi badari kuma kakakun manyan manyan manyan siyatattun manyan kafiran a ranar badar aka kashe tun wani wani ke hana ruwa gudu a wannan lokacin yake so a kake shi a kare musulunci a ranar bada aka kashe shi aka kashe wajen saba'in aka kama wajen saba'in nan daga nan musulunci fara tara Ku shi ne a nan aka ce ai ba sallabi na kawaru humul masjiduna ma'ana humul ma'lubuna suna ma'ana da kairi to za a yi mataki kuma a gama da su kun bari da kyau Allah ya samu gani da Allah ya am lahum wato am lahum ilahun ghayrullah shin ko suna da wani abin bauta ne ba Allah ba ku faɗi kenan subhanallah to koda suna da shi a ce subhanallah tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah an ma shirkuna game da abin da suke haɗawa masa da shi na shirka wato bihi min al-aliha da ababen tarayya da suke samun subhanahu da am fi mawadi'iha litakbid wa tawbih am am din nan da muke kiran to yan uwa da aka kawo kan kawo ta wata tambaya tambaya ce ta cewa ba tambaya ce da ake neman amsa ta ba ko za ku ba da amsa amsa ce ta gwarewa tambaya ce yanzu da aka ce shin misali suna da wani ɗin da ɗauki saba su ake da ya su ce ba sun gane da kyau ko kuma a suna da wani ɗin da sani sun sani ne Allah ya san masu da kawai a kuna da wani abin bautan banda Allah ko da suna da guba ta ya ba su da abin bauta ba dan su ba su ce masu kuma ko kun gane da kyau don sa masu ne da su da Allah ya وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرسوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعفون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون saboda su kafirai suna kan kafircin su ba imani ba a yi ba sa Allah ya ce wa in yaro kisfan na sama isa satadan da a ce za su ga wani kisfan wani girgije a kansu wanda yake wato daga sama ga shi nan kamar su faɗo masu sai su ce ya ƙulu cikin cewa sahabu marko ana jirgije ne kawai da wani ya hau kan wani ya hau kan wani ma'ana a ce musu ga azaba nan ta tabo za ta faɗo masu, shi imani da Allah su bar kafirci ga azaban nan to ina za ta zo kansu ma sai su ce wannan ai ba azaba ba ce girgije ne daga sama gashi nan kuma sannan ainihin girgije ne kawai kun to sai Allah ya ce kun karhu a bi su kawai hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yusaqun haka za su ta kafircin nasu ba za su gane ba har sun hatu da yin nan wanda a cikin shi ne haƙuna za a rasa da su mana sai ranar tashi ya masu hazo ranar da za a ba ta ɗaya su a halakacin yau ma layihu ne alhum kai duhu shai'a ranar da duk wani da su da kullakullansu ba zai amfana da su ba zai wadatar da su da komai ba walahum sannan walahum yusarun sannan kuma ba za a sami wani mai taimaka masa ba wa inna lillazina zalamu lallai waɗannan da suke zalunci suke kafirci azaban duna zalika suna da wata azaba kuma za a yi masu kafin ta gobe kiyama din akwai wata a duniya da za su fara gamuwa da ita walakin na karhum la ya'lamun sai yawa yawan su ba su san haka ba kuma ba su gane wannan saboda kafirci wata ya nace a ido wata ya nace a zuciya in bayani ta Allah ya ma bawa ba tana ga duk abin da za ka ina a da shi shi na Allah ke cewa in yaro kisfan ai ba abu min as-sama'i saqitan alaihim kama qalu illa za su ga wani yanki wani bangare na wani abu daga sama ya ci shi au kuma su girgije wato a wata ayar Allah ya faɗi cikin sunan Isra au wato sai su ce cikin abubuwan da za su yi na izgilanci wato hau su a sama'a kama za amta alaina kifan za su yi ma annabi izgilanci su ce to kana cewa wani abu da sami mu to saman ma ta ce ta yanko mana ko ta kwantaro da ta kama ta faɗo mana mu gani kama za amta kamar da kake riyawa wani abu zai sami mu wani abu in ba mu zika to shi kiran kamar za amta alaina kamar da kake riyawa mana wato wani kitson wani abu ya faɗo mana mana daga sama har ta sha ma'anobi amma da yake sun san shi al'ummar ta na yi addu'a ba za a halaka ta shi kamar da aka halaka al'ummar da su gabata shi sa kawai wanda aka daki an sha da al'umma amma na biya da ya Allah ta ka halaka al'umma ta da abin da ka halaka mutanen annabi Nuhu da shi ko ada ko samudawa mutanen annabi da ruwa da aka halaka su adawa da iska wasu da wasu wane ne amma su a asili kowa ya ta kushi sannan gobe ya mai tashi da abin da aikata Allah ya kawo alkhairi ko mu ga alkhairi a wannan rana to shine wato ainihin ya kuru za su da shahada sahabu marhumun ai murtala wato mutarakibun narkilihi maimakon si si si si tuba su ce Allah mun tuba mun bi ka ga girgizar su na azaba sai su ce kai wannan girgizar ai ruwa ce mana kayan jinan da ko to shi ne take ba a daga haƙuri za a tsale su kawai hatta yi laƙu yau muhimmin lalin fihi yi har su zo su haɗu da ranar nan wanda a cikin ranar ne yi haƙo da ma'ana ya mutuna ranar su za su faɗi sa'iƙa man fi arda ko kuma man fi ha ranar da duk wani abin da ke cikin ƙasar nan ba ubangiji ba rana abota ke zama bai da rai ko kuma wannan ranar suke jira su bari tana nan za ta zo ba mu yau malayu kuli hanuhum kaiduhum ranar da wannan yinin kaidin nasu ba zai amfani su da komai ba sai alwalahu yunsarun sannan kuma babu wasu wani wanda zai zo ya hana abin da zai auko masu na azabar Allah da na kuna min al'azabi fil akhirah haka nan gobe kiyama abin da zai sani na azaba wanda ba mai jiji ba mai kariya ba kowa kowa a ranar kai shirki ko kuma haka bane kullum da in yau mai izin shanu ya kuni kowane mutum a ranar kiyama sai an shi shi saboda haka wanda ya bi Allah ya kiyaye imani bauta ma Allah ya bi ce da mutu da imani shi ne zai sami rahamar ubangiji wanda je mutu yana kari ya fanta yi ubangiji ya fanta yi ma manzo to Allah ya ranar fa wala hum yunsuna ba su da mutumaki wa inna lil ladina zalamu Allah waɗannan da suke kafirci bai kufurhi zalamu kullum ku duba kafirai ana kira su zalamu zalamu yana ya ce wal kafiruna humul zalimun anan ma ka ce wa inna lil ladina zalamu bi kufrihim azaban duna dalika waɗannan da suke kafirci wato suke zalunci ta hanyar kafirci suna da wata azaba duna zalika a duniya gabanin wancan tana da za su samu akwai wata anan duniya wato qabla mautihim gabanin mutuwarsu kuzibu bil ju'i wal qahati su mutanen makka ko sai ka dan kana yunwa da fari aka yi masu shi tsawon kama a cikin da shekara bakwai suna tsakana azaba wa bil qatl yawm badrin da kuma ranar badar suka zo aka fi kashi? duk wani mai hana musu musulunci ci gaba wannan alƙawari na Allah Allah alƙawarin ɗauka ka ajiye shi ruba ya gaya ga mutum ya sake so a abin musulunci sun san da Allah ya yi. bayan da yake su bauta masa ya aiko manzanni shi sa da sakon sun sannan ake faɗa da addini ka ba mu tare annabi ibrahim ko da aka yake so a halaka shi ai dan abin da ya zo da shi yake so a halaka shi a halaka ba ya halaku kun suke imani da shi haka na annabi musa ya ya dinnan da aka so halaka shi ya halaku annabi isa dukkan annabawa nan manzo gashi a cikin makaje da ake mashi cikin dare ya ce so a kai shi amma ya kasan ginin da ya zo da shi to haka yau kafirai na yau na duniya da suke tara da ihu da hayaniya ganin wani kamar ke faɗi a ji tattalin arziki a hannunsu wani waye siyasa duniya a hannunsu komai a hannunsu har mai raunin kima ne rika rutuwa rika rutuwa rika ganin kamar wani an kafirci ko na abu mai kamar da kafirci sannan za a ci gaba ko aka bari wani abu mai kama da shi ne ka zama dan munafiki munafiki kai kara ba kafa kai ba musulunci ba kai ba kafirci ba kai ba sunna ba kai ba bid'a ba sai ka zama tisirin da kake za ka tara kuɗi sai ka zama da kake sannan za a soka ba za ka tsaya kan mutunci wani saboda tarin duniya tana ne ka gare bayan Allah ya alkawari zai tsara bayan har zuwa sashin kyama akwai shan sai masu musamman Allah shi kadai wani suka kai kan suna manzo su musamman sai ya bai kamata ka rubu ba Allah ya alkawari tun wani wannan rigingimin da cikin tunu da ake dan karya musulunci da musulunci wallahi ake yi kafirai haka za su yi ba su da mataimaki kamar da muka ga a aina wala hum yasarun taimako da nasara tana hannun mu sai dai in muminai sun bar abin da ya kamata na bin Allah da manzo sun koma suna abin da kafin su kenan sai zama tuwanci sai a hajji kafin Allah ya kirin ne karshen ayo ne Allah ya واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذكار Allah madaukakin ki wasbir li hukmi rabbika ai hakuri da bai hukuncin ubangiji ka tasliya ki hakurtawa ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kai hakuri game da hukuncin ubangiji ka a ayunina kai kana nan a cikin duk abin da ake muna gani sannan aka kullo za a kashe kada da dare muna gani ko ba su isa ba biyo ka da aka yi aka sa duk wanda ya zo da kankara kuma ɗari haka ba zama ana neman duk inda ne zai shiga da shi da abokin samu haka rakumi ɗari biyu kan abubakar ɗari kan manzo ɗari rakumi ɗari ko a yau kuɗin da yawa ko kuɗin da yawa ba ta ta bayar kyauta ki duk da aka buɗa ma ko'ina aka zo har ƙarƙashin kogon da suka shiga ana ana ana bagaran bagaran Allah ya tsare kayan shi ba gan su ba lokacin da Abu Bakar yake cewa yake jin tsoro kada a ga manzo ba ta kai shi kada ka kafirai su gan shi Allah ya ce la tahzan inna Allah ma'ana ƙuli إذ يقول لصاحبه ta تهزن lokacin da annabi ke gaya ma abokinsa wacce nan gobe ka ta hazan karki da ciki karka damu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu irin wannan tare ki to nan kun gane wasbir kai hakuri da hukumar rabbiki game da hukuncin ubangijin ta tsarin da kawai kusa da takwa yake akwai kayoyi da matsaloli cewa kai shi saboda Allah ya riga ya wuce kuma ya ci cika ta dole wasu zama da ya yi aljanna ya ci cika ta dole wasu zama da imani ba duk za a yadda ba ko wanda za su yi mutu nan fa za su tawala da kai an gane da kyau Shi ne hukunci na ubangiji ko fa in naka bi a'yunina kana da kake da mumuna kana da abin da ake ba wanda ya ci kamata to da haka ya dace ci gaba da abin da yake sannan wa sabbih bihamdi rabbika kai tasbihi game da gode mu ubangiji wato yaushe shi ne ka komo lokacin da ka tashi wannan malamai sun tsara ibn kasir ya kawo daban daban don ka tashi ka tashi bacci kenan ya kamata kai tasbihin ko kosar da ka tashi da jikin da kake zaune addu'a ta wato ainihin ne ake kiranta kafaratul majlis haka wasu ka kawo cikin hadisi ko kuma a'a kila ta qumu sala yau kacin da ka tashi za ka sallah ita sallah ita ce tasbihi an gane ko kuma sai ka gama sallah bayan sallah ki tasbihi da ki tasbihi ya kawo hadisi a nan gurin a ma'anar wannan jini ta qumu wa min al-layl fasabbihu haka nan da cikin dare shi ma wato kuma tasbihi kamar ubangiji ka tasbihi shine tsarkake Allah daga duk abin da kamata a nan ga masa ba tsarkake shi daga dukkan wani abu na nakasa da ake jingina mai sun soci sun ce yana da ko ga mushrikai sun ce yana da ƴaƴa mata mala'iku wasu ce yahuda ce uzairu dan Allah haka dai duk waɗannan su ce na da mata duk waɗannan a tsarkake ma Allah subhanallah subhanallah subhanallah kan ya tabbata ga Allah a jingina mai a cikin shi ba ku gane da kyau sannan wa ibaran ne da kuma bayan juyawar taurari ko kuma bayan ɓashin taurari amma malamai suke fasara, zuwa suke ijibarar da juli shi ne suke sallah asuba ai ta ga alhijir suke so sannan kuma taurari suke fara kuya shi sallah asuba wasu suka ce ijibarar da juli ba a ita ce sallar rakatin fajiri wacce ake kafin sallar asuba ko nan ma ta ainihin wato ainihin ambaci ubangiji ta shi ne a dunkule wanda shi ma malam nan shi ya kawo fassara waɗannan din daban-daban kamar shi ya kawo hadisi a shi akwai ingantaccen hadisi na ainihin wanda ya zauna a wuri yadda kafin ya tashi ya faɗi su subhanaka mu wa bihamdika a an la ilaha illa da astaghfiruka wa atubu ilayka an gane da kyau duk wanda ya faɗi wannan kana kafara lima bainahuma hadisi ne inda kike ka zauna huji kai maganganu da wanda za a barka lada kila da rabu kokari musan da za ka ga shi kike subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an gane da kyau sannan har wa yau akwai hadisi shi ma ingantacce da ibn kasir nan ya kawo wanda ya kamata mutum ya faɗi idan ya zo ƙarshen zaman nashi wato ainihin shi ko ba ƙarshen zaman ba kuma mutum ya farka daga bacci bai da cikin hadisin musulun ka farka daga barci ba ana so yayin da ka farka kamar yadda inganta cikin wannan na annabi ce. wato manta a min laili layli wanda ya farka daga barci ce ko ya rasa barci ka san wani lokacin kawai da kai ke barci da dare ko fa wannan ba Allah ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku mulku wa lahu alhamdu an gane wa huwa ala kulli shay'in qadir سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ودول يفكرون ثم قال ربي اغفر لي قال يتي ربي اغفر لي يا الله تزافر الأمر أو قال ثم لها وكما ليجمع أدعى جيكي كربك أتنسى أبوه وانا wato usuji balahu za a karɓa masa ina azama fatawabu a sun matsalla ƙubilan talatu in ma yin himma a lokacin ya je alwala sannan yi sallah sannan ya wannan addu'a din to duk ba a taba masa sallarsa ba a ba shi lada wannan hadisin bukhari ne da muslim kun gane da shi wannan duk ina fassara mana karshen ayan nan muka karanta wato ainihin cewa wa minan laili fa sannan wa ibarin jumi da kuma sanda aka ce ma annabi wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum imani da kyau ka yi tasbihi mai tsarkake ubangijin ka yayin da ka tashi daga wurin da ka zauna wannan fassara tashi daga yayin da ka tashi daga bacci shi da ka karanta wancan hadisi da muka ji wanda kowa dai ya hadice shi ko kuma a yayin da ka tashi za ka yi sallar jiran ka wannan أنا كان قوة منا الليل فصليهم ويا عندك تأذي كنا ليك كمان تسبيه تسبيني قيام الليلي من قاني شكو فوق التسبيه شنة تسبيه يسكي أنا وإدبار النجومي شنة كمان وقفة شبان جوية وأكبر علي شنة كيسلة وقفوا أينهم أصلا وصلت كتير أينهم في أول الأشعائي حكما جوية وصلوا أنا عندهم فارقوا بوجو وصلوا لدى فارقوا صلى المغربة صلى إشاكنا kudi dai malamai sun kwana fasara amma ta farko da suke cikin inganci cikin fasara malamai muna ga wannan ita ce karshen wannan sura mai albarka da muka karanta suratu tsuri in Allah ya nuna mana gobe za mu tsora akan suratu najmi wanda da muka karanta shi na wannan sura da ayoyinta da duk abin da ta kunsa Allah ya ba mu da shi yanzu da ne kuskure Allah ya gafarta mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta ina jin lokaci ya tafi kamar tambayar ma ba ta samu ko to Allahumma jina fi man hadita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wa qina shara ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walaita wa la yu'izzu man ataita tabarak rabbana wa ta'ala la manja wa la manja minka illa ilayk lak alhamdu ala ma qadaita wa lak shukru ala ma ataita tabrik Allahumma min جميع الذنوب والخطا ونتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينة الايمان وعذبه في قلوبنا وقر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا جميعا من الراشدين اللهم اجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم